an sha ta mai dogaro da Allah wannan ya huta arziki da rashi wannan daga Allah ne abin da muke so bai zama lalle ya zo a hakan ba sai yadda rabbi ya tsara haka za ta kasance mu sauke guri mu na suna duniya ba mu tabbata Allah ba wai mai wadata ba a nemi mai addini domin zama yayi daɗi akasin hakan ƙarshe kwana dama ne motar kwaɗayi motar kwaɗayi motar kwaɗayi motar kwaɗayi motar kwaɗayi motar Malama To, da farko dai ba sai na tsaya na bata lokaci ba. To, ni dai na zo gurinki ne, kuma ina daga cikin masu ƙaunarki ba kuma ƙauna kawai a haɗa a hanya a gaisa ba a'a auren ki nake so zan yi kin san aure ana so a samu dama wanda yake son ka kake son sa gaskiya na yi farin ciki da wannan magana naka da a ce kai makiyina ne ai gara a ce kai masoyina ne to na ji daɗi haka ake zo, dama ana son mace ta auri wanda me me me me magana ki to to a a baba wallahi masu sai da aya ne da yalo to kuma sai da aya sai ka kira ta kuma ka tsaya da ita a waje ai da sai ka daga murya a a sai aya ko a sai waye sai ta ba wannan nake nufi ba ina nufin wanda zai aure ta ne wa zaka aura ummi ai sa na san sunanta ma yanzu kai a ka wani neman auren mu. sha Allah da ai dama aikin yi ake bukata ga gaskiya wato ni kuma ina da shi ba yawa kaga duk juma'a ka wurin juma'a a kowace rana ina yawo ungoyi shi kuma zan kasa aya ko yalo kaga manya da ƙanana ana ta zuwa ana saya ba ana wannan gurin daren da saka gidan ka anan kofar gidan in ba ina karya ka buji gine ki yanzu dai ba da abin da ke kan in je mu take ka ne in ja kai na aiki ba su karya ka Baba ita ta amince kaga ai har ta fito kaga ba ƙarya na zo da shi ba. Ai ka ba wannan gurin in ka sake zuwa nan gurin Allah ya karya baba da gaske ne to ai mun sallama da ita dan mu abun nan ta san na ta a ai ta san ka ta baba a ce ni kama na ana ana magana kana kana kana jin mutane kan mara mutunci ka ji wai wai wai wai wai wai wai wai wai masoyi masoyi to to an ban ban da yakin banza masoyi a duka a rasa abin da za a yi soyayya sai da ka kuma Allah ɗauka ne irin yan yan garayen nan su wanda ya kauta karshe ta je a ta sha ta mai dogaro da Allah wannan ya huta mai gurasa

hamsin hamsin na nawa za a baka uku ɗari zan bayar ka samu <laughs> alhaji kenan sanin da kai wa gurasa amma alhaji ai gurasa yanzu ta fi arfin haka dan me na kira ka dan mu saba da kai Hawa haba haba abokina yanzu abin da nake so da kai da yawa zan siya dan ta dubu ɗaya za ka zuba mu alhaji baka sami yadda kake so ba ban sami yadda nake so ba alhaji kawai ka ba da ɗari da ashirin na rage ma ni ma yanzu ka ga nan wajen lemo zan buɗe da kayan ciye-ciye ta nawa za a zuba ka ce ta dubu ɗaya amma ka matsa da yawa alhaji ai baka so mu saba Allah mu ma matsayi ma akai alhaji alhaji ke a kaga alhaji a eh? ta ta ba wannan ne zai ce alhaji dan shi ta baka ci ai wannan duk ka samu kunu hmm? ba su kyau za ka tsiro ba ni sai da alhaji kuma ba fa iya mu ai alhaji ai ba mu ne muka matse ba alhaji mu ma matse mu aka to ya za a yi kowa hakuri yake wallahi ba mu muka matse ba alhaji sarkin sarkin gura ka dai dage ka yi yadda ranka Allah ne eh, wallahi kuɗa ne na kosa hajan Allah hajan Allah Allah ƙara kasance hajan Allah inda yiwuwa gobe ma na ganka ko ba na nan Alhaji na ga wuce, eh. ka ga da aikai na na tafo tsaye amma da tunda na ga waje zan rinka waiwayowa na gode alhaji yawwa alhaji magana nake so za mu yi da kai wai me yasa ne dan Allah idan yarinya tana zance a kofar gida idan samarin ta suka zo kake kore mata su wato kina bani mamaki duk wanda zai zo wurin nan idan bai daidai da ra'ayina ba dole in salme shi ko dan waye jika ta zamu yi to alhaji mu sha ko jika ko shamu yarinyar nan ba da ta girma idan ba aka shigo gidan nan nan gaba za a kasa tantance wace ce uwar wace ce yar gida ku kuke ganin nan na yi shiga duniya na shiga cikin faransawa na shiga cikin turawa na shiga cikin larabawa na shiga cikin eh, mutanen indonesia din na ga yadda suke abubuwan su dan yarinya ta zama gandame mai tsakaninsu su ba ba ba ba ba ba ba ba dole a zaɓa maki miji to ni wannan tsarin nake zan ɗauko shi zan bi kuma to a gaskiyar magana ka bar yarinyar ta rika zance tunda ka gare ba kai zaka zauna mata ba kuma kai zaka zaɓa mata miji ba ita za zaɓa muradin ranta muradin zuciyarta ba na son sai da akuya ta kuma ta dawo tana gwagwuyan min danga haka kace eh Allah kyauta Allah ba ta nazari Allah ya kyauta wato kuma kenan baby na lafiya na ga fuskanki a mantake ba annuri bawa annashuwa ni gaskiya kana min abin da bana jin daɗi haba baby na me ne miki ranki ya bashi haka to gashi in ka tafi ba kai ka daɗe ka dawo ba na sani ko ka canza ni ne ka samu mota haba baby ai da kake ba canji kuma da kake ba ƙari ne na to yayi Allah ya sa haka a mun din alfarma annabi da alƙur'ani ai kin san baby rayuwar ne ba zama in ka zauna sai ka ga zama kuma duk wannan abin duk akan ku fa ake Kaina kuma? To kware kuwa. Da wani neman ɗa da aka kan mace na yake ke karewa. Kuma gaskiya ne to amma ni dai kawai dai na fi so ka bi a sami sannu a hankali. Ko ba haka ba? Ka san komai daga Allah ne. Gaskiya ne bebira. Ana bi a hankali. Bebira. To a kin san rayuwar dole sai an bi shi a hankali kuma ni dama babban burina. na Allah tabbatar da wannan al'amari tsakanin mu da amin amin ina da na ganki kin shiga cikin wannan damuwa sai in koma in yi irin nau'in can mutanen jahili. kawai shi kenan wai an ce ba za ke ba za ke aure ni ba kawai sai in je in kama igiya in kashe kaina a ni bebi na kun ma ba ta faru ba to bebi na zan tafi kin san rayuwar dole sai a ranka yi a gurguje duniya take tafiya yau za ki ji asabar gobe ki sake jin jama'a ta ka. gaskiya ne ko ba haka bebi na baby baby <laughs> baby na kenan ga farki so mai sa kauna maganin k'e yi yara rabuwa ga wannan da cire ɗari uku halak malak na ce ɗari biyu kuma ki ba umma ta sai goro a na san tana jin wannan kuɗin zaje da dai ba yau mu ne amma masu albarka ne za ta ce Allah tabbatar da alheri Allah tana faɗa a bakin mala'iku kin sa dan yayi ba ba hijabi da rai yake tafiya Allah ya ƙara mu amin amin baby sai ba mahaukaci ba kaiwa kuma ba a sa ka kai ta tsince tsince ga shegen da ti duba duk ka zubar da shi a ƙasa babu wata riba ga ya tsada ga tsadar bala'i amuwa da kuma wai da guda duka ne na ga babbaci ke ina nan na mita kai ba ma babbaci ba komai ba kai ta tsince tsince ba da yadda din na zubar da rabin to gashi dai wannan sa'idu ya ce in baki kyasai goro ajiya to kin ga wannan ma ɗari ukun ya bani to kin da sai ki haɗa gaba ɗaya sai ki aje mana da malama rufe mu ke ko kunya ma ba ki ji saurayi ya zo wurin ki zance wai da naira ɗari biyu cewa in kuka ki ta sai goro to an gaya masa tsutsa ce ni to umma da wanda ya baka ɗari biyu a wata rana zai baka dubu ɗaya fan malala gashin tinkiya makarar duniya zai bayar da yara ke ki fa fita da kai na rufe ke ya dau naira ɗari uku ya baki ko maganin malaria ma idan ta kama ki babu magana sai uban sauran da yake cizon ki a wurin nan sanyi kuna bin katanga rana kuna bin katanga zafi kuna bin katanga wannan wata irin masifa ta haka kawai wata ran ba fata ba Allah ya kiyaye kuna mata biyo bango ta surara miki harbi ba ki da sana'a sana'arsa take ba babu karfi da zama da mata shi bani idan wajen na yayi daidai ki karban shinkafa ki zuba min da na san kina tantuma ba wacce kike ba da tuni zo na dinge ku da ke da shi a bakin hanya ba mai kwaɗayi halin kwaɗayi za ya ja kai inda ba ka je ba to ita dai motar kwaɗayi kar ka hauta don bata dace ba ina saki fahimce ni kin san ita soyayya ba ta samun gurbi sai zuciya da ta yi da ita babban abin da ya kama gurinki manufa na yanda manufata ta hango manufarki na ce to bari in zo nemi zuciyarki ki aminta da ni ba wasa ne ka nufi ki da fata alhaji na san ka kuma na san cewa ba dan Allah kake so na wato saboda mahaifina yana da kuɗi da kuma kamfanoni wannan shine manufarka a kaina amma ba dan Allah kake so na subhanallah haba nabila wato kasuwanci na bai rufe min ido don in hango wani a gabana ba a ni kasuwanci na tsaya kai na kurum kuma tarbiyyar ki da mahaifinki baki ki suka baki ita na hango na ci wuri in zo in nemi sasantawa ki bani manufa in baki manufa ta ko ba gaskiya ba alhaji na san an yi min bincike a kanka to hakan ya tabbatar min da cewa ba dan Allah kake so na ni ina buƙatar soyayya don Allah da kuma farin ciki da wani a gidan aure don haka ni kuɗi ba sa gaba farin ciki mai ɗorewa shi ne ke bukata ina ina nabila abu Iyi mai kwaɗayi motar kwaɗayi za ta kai kai inda ba ka je ba mai kwaɗayi hali. Wato, <laughs> ina baki labari a ai da tuni ma bana da na yi tafiya ina za ka tafi ne zan je germany da katon kuma zan wuce america kin san dalili da ya sa tafi ba me ya faru ne an na gama screening na gama komai a international na ɗauki traveling bag ɗina za a samu ita a jirgi sai na ga jirgin yana hayaki so kin san bai kamata a ce na tashi jirgi yana hayaki idan aka tafi sararin samaniya but ban san me zai faru ba shine ban je ba that is the reason why sun shigo sun shigo <laughs> wasu sakonni ne aka turo daga amerika to ban allah da kaje fitar da jirgin yana haƙi da sai ku iya su yi muku ringi shi inji idan yana haƙi, ai ringi ake yi makarecin banza makarecin oh my god yanzu kai ne zaka ce ka je airport wani jirgi yana haƙi. ina wani jirgi ne ke hayaƙi gaya min a cikin jiragen da suke hayaki a duniya gaya min no no let me finish ai idan jirgi yana hayaki a sama eh. ai baka san me zai faru ba eh, shi ne dalilin da yasa ma ban tafi ya ci umar sa hayaki sake ah! ninka sake ninka oh my god in ka kare zan maka zan maka i'm very sorry that zan maka sake ninka ce ce ce jigila wallahi ba ƙarya nake yi ai kuma haka jika ka san dalilin da yasa ban tafi idan na ƙara ganin ka a kofar gidan nan ka zo gurin yarinyar nan ka nemi ta ƙarya wallahi sai na karya ka saki hannunka in ka kare shi ne maka ihu Allah wallahi ah ka ji ji wani wani wani wani wani wani wai haki mujigi gina haki to jigi ne ke haki ne ki haki ko masa iya ko dan kabo duk wani wanda ki ko wani wanda ke ummi ni ba wannan al'amari yana damuna wallahi ko me yasa alhaji wato baban ke yake koran miki samariya kofar gida ba damun ki zance sai daga koran miki su ni ba wannan abu na damuna amma dai ki hakuri ban san dalilin da yasa yake koran min samari ba gashi har kawaye na sun fara yin mun gorin cewa babana yana koran min samari to to ki hakuri shi komai lokaci ne idan Allah ya kawo lokacin za ki biya daina faɗan Allah ya baki mijin za ki aura ki hakuri kin ji kuma ko za ki tambaye shi dalilin da yasa yake koran mun samari na ne ha zan tambaye shi amma dai ki haƙuri, kin ji ko amma dai Allah shiga lamarin namu ki kin an fito wallahi baba an fito za mu tafi talla to Allah ya bada Allah ya tsari Allah ka buɗa Allah ya kawo amin baba eh ba ka gajiya da addu'a za a in ban ma addu'a ba zan wa gaskiya ne ba sai dai sauran yayan musulmi ba to ga wannan ka sai goro baba to sa'idu irin wannan kokari da ake yi to baba ai mu ba za mu gaza ba baba Allah ka buɗe hidiman da kuka yi mana mana yara eh ai ba za mu iya biyan ku ba sai dai Allah ya biya ku kawai gaskiya ne gaskiya ko mu yanzu in nan muka aure ba za mu iya ma ƴaƴan mu hidiman da kuka yi mana gaskiya ne lokacin tsawuwa tana da ai ta gaya mu wasu zaka min kaya sama da kala goma a sallah ɗaya kawai Allah gafarta mata amin baba Allah gafarta mata ko kuma baba kan jiki na fahimta mutum na fara kuka nan a a a ba kai kuka ba baba na barka lafiya yau alkiya amin amin ba da sa'a Allah ya yare wannan yaro wannan yaro da yake mu ubangiji shi ma Allah ba shi wani yaro ko mutum ne duk wani ya tayar nan ya dauke ni Allah ya kara masa buɗi Allah ya saka mai da alheri wani in shiga ciki Thank Yani Nabila. Nabila Nabila. Ya gida. Ya Nabila ci kudi sako ya zo ko? Sako ya zo, abba na ya faɗa mun komai. Kuma na amince. Very good. Amma sai dai ina da shi wani sharaɗi da zan saka maka idan ka amince. Nabila ai wannan ba matsala ai. Me ke me ke faruwa? Duk wani abu da ya shafi gidanmu, hmm. ba na so ka sa bakinka a ciki. ko akan dukiyar mahaifina babu ruwanka da wannan haƙƙina a wuyanka kawai yake. Eh to amma na Nabila ina ga a matsayin ki na matata ina mijinki zamantakewa aure ai na ga dole akwai wuta eh, gaba da za ta zo ta shawara ko ki bani ko in baki a ce kuma a ce ba zan dinga sa baki a cikin al'amuran ki ba. To in dai haka ne ashe dai ba da gaske kake so ne. Ah, no no no no. In dai dan wannan ne kirki da za ki same ni da ki bukata. Ce ki. shikenan in dai ka amince ba matsala ba motar duniya labari duniya alkhairi wasu cikinta sun haɗa shari rayuwar wasu na alkhairi wasu su ko ba su haɗa hairi Hannatu, abinda ya sa na kira wani so nake ki taimaka mu. Ki shawo kan yarinyar nan Khadija. Ta rabu da wannan ki tuƙo kukan jakin matsiyacin. Ta zo mu sami inda za ta dandala ni ma in dandala. Hmm? Ma zauna duk kai ta gumni ta gumi. Wai umma kina nufin ta rabu da Sa'idu? Kai, a'udhu billahi. Ba na son kiran sunan wannan. Hmm? Me za a yana ta maguzan kirkewa yake ta su ciwaki. Ta rabu da Sa'idu nake so. Ta fita harkarsa ta kyale shi. ta zo mu haɗa kai hmm? ita ba mummuna kama ba mu samu alhazan birnin nan kalli yadda suke wuce da zunduma zunduma motocin nan sai ka kalla ka ce Allahumma arzuquni to kana kwance za baka baka motsa ba shi yasa nake so ta zo mu haɗa kai mu motsa mu ma Allah ya isa mu za mu ma mu dan fito daga ruwan nan kar mu je garin zagin kada mu ma mu fada kin san matsalar Khadija ba jin magana take ba ni ina ta gaya mata ina ta gaya mata ta ƙiji amma tasirin ƙawa shi yasa na ci gaba da kira wajen amfani da wannan damar na mu samu a shawo kanta. To amma umma ba ta ji maganar ki ba sai magana ta ce za ta ji. Eh, sau nawa kuma ake yi iyayen su faɗa su faɗa ba za a ɗauka ba. kawa ko aboki suna faɗa magana ta tabbata wai satar hajiya a maka. Ki shawo mana kanta. Ke ma akwai naki kasa. Allah umma. Ah, ayo Alhaji birni ya zo kuma aka ce mm, mm, hajiya in maga kujerar maka ga ta Khadija a lodan ce na ta ɗaya yar Hannatu ai ko insha Allah sai na yi diyan da zan yi tara da sai Allah dan Allah bai taimaka mu na gaji da wannan ganin wannan yaro ina ta kugu kamar makadan kanjo ni kai kai kai babu ni babu ina da rayuwa za ta yi kai da gumi ta gumi hmm? yara kuma a je inda za a dan samu baki ya yi marko bara da wuce a ah, ka tafiya zaki ki ba ki ta abinci ba amma nake ba Khadija, Ina fata dai lafiya suke. Wallahi lafiya gidan gidansu an kira mu ne ce bari in je kwana biyu in je mu gaisa. Lafiya dai ko? Wallahi lafiya lai ya kike. Alhamdulillah baby. Ya kuma. <laughs> Wallahi baby alhamdulillah kasuwa mun gode wa Allah. Eh Ke san rayuwar dole sai an shiga an fita. Wallahi ana son ka rinka da zumunci saboda zumunci ya karfi. Wallahi tallahi. Ya. kasuwa fa alhamdulillah muna cikin godiyan ubangiji amin amin amin ai kin san harka ta riga ta tafi ba abin da zamu a to eh, malama Khadija baby na za a yi wasa ne ba dariya na za a yi wasa ba dariya dan kulle miji sai ki tafi ma da umma da shi ko a gaskiya ni dai ka bar shi ta mana in dai ba so kike in yi kafara ba in yi azumin ka fara ba aiki an ansa ana wasa ba dariya ne haba baby wallahi in baki ansa ba sai in yi ka fasto yanzu nan in shiga transforma ko baby in dai ga yadda muke ta wahala wajen neman halaliya a nima ah, ni ma shi yasa na na kafe kai rai da fata sai ke wallahi to ki gashe min da umma a ba umma fa ta samu na albarka eh, baby baby shikenan yanzu da ƙarya ne mata shikenan ta kwale min ƙarar ta ganni da kayan gurasa na hi baby Hajjar zai yanzu a kurkuri haka don Allah ke duba. Dubo da Allah. Wannan kika yi baki sai mu ji Kaga Alhaji ni ba na yi abin da zan iya na iyakacin bakin kokari na. a ah, to yanzu to shikenan eh, in baki in baki gyara ba wai zai gyara. Eh na gyara ciki na yi abinci na yi duk abin da ya dace nan kuma ba shikenan ba dan ba gyara nan ba iya bakacin nan ne kadai ban dan gyara ba ba iya wani waje ne ban gyara da yawa ba daga ne ba zuwa get. Shikenan. Eh na Zainab. Ga wata. Kwanan ne sai da kina dan wani haɗe min fuska kina wani shan magani kina shan ƙanshi yake horon dole na sha ƙanshi hmm. ya ce a gaban mu budurwa ta girma ta kai lokacin da ya kamata a ce a mata aure amma alhaji da girmanka da ka da tunaninka ka san me kake yi idan samari ta zo zance kana kore mata su idan samari ba zo zance ta tsaya ta yi magana da su ba ta ya za a samu jin da za ta aure a cikin su eh ya za ta zaɓi ta wanda take so a zuciyarta ta tsaye da shi a aura mata shi wato abin da yake bani mamaki da ke yanzu ne mutumin da yake wurin ki yake muna zaure tare a kwana tare a tashi tare amma har abada kin kasa fahimta ta alhaji hmm. shekara nawa muna tare da kai na san halinka ka san halina alhaji idan fa ka takura min ka cika matsa min to zan fa fasa kwai Hello, Marta, na gajiya? Eh, ina gida. Eh, shirin gido nake yanzu. to sun zo kenan to ga musu zalla ina zuwa yanzu nan ga nan zuwa bare ka je ka gurin da mai yi mai da su me kwadai motar kwadai duniya labari kin ga littafin nan da zan baki wallahi ban ma karasa karantawa ba na baki shi amma akwai da zan gaya miki amma dai bari dai na gaya miki akwai soyayya a ciki mai ratsa zuciya Allah ce zan ji daɗin shi sosai ma kin san ku da kika yi maganar soyayya kika tuna min da wani abu wani ku da Allah ina ido ko ko da tsitsin soyayya tashi da kanshi ya koma kan wani kai wallahi na ji daɗi a zuciyata abin alfahari na cikin mazajen duniya kenan yana nan ko jiya ma da kika tafi ai yazo muna tare da shi kullum mm. Ni ko sai nake ganin kamar Sa'idu ba zai aure ki ba. Kamar ya, kuma wace irin magana ce? Kai gani ne a tallan gurasa har sai iya rike ku. Dan Allah dakata. Arziki da talauci dinna Allah ne. Bai kamata ma ki mu wannan magana ba kin san me Allah zai mai da shi nan gaba? Ni a tsayin da nake da amma kin ban mamaki wallahi. Kawata dan Allah ki ya hakuri. wallahi ban ɗauka magana da na faɗa za ta ɓata miki rai ba amma don Allah ki haƙuri ki gafarci don Allah ki dariya mana ƙawata ki kiran ki mana ƙawata kuma baba yarinya ce 'yar gidan marigayi malam ibrahim malam ibrahim murigaye marigayi malam ibrahim ya zare da na gane to mun samu fahimtar juna tsakanin ni da ita kuma magana ma har ya fara neman ya yi nisa sun da ce to bar in yi raga malam masallaci in fara neman shawaran ka da duk abin da yaro zai ya kamata ya nemi shawaran magabatansa to ya kake gani ban aiko marigayi mutumin arziki ne mutumin kirki ne saboda ba wanda baya bansa a unguwan nan sai dai kuma mahaifiyar ce ba mutum ne kirki ba amma duk da haka sha'anin aure kuma ita yarinyar nan tana da hali na gari to babu wani zancen matsala amma dai abin da nake so a fahimtar da ni ice ko fatan da nake bukata kai Allah ya sa da kun fahimci juna tsakanin kai a wannan baba ba matsala mun fahimci juna tsakanin ni da ita sosai to alhamdulillah duk da dai mahaifiyarka ubangiji Allah ya mata rasuwa amma a cikin nan sai ka duba wani ɗakin ka gyara shi ko kuma ka gina wani ainihin kaina yanzu hankali na ya kwanta eh. kuma na daɗa samun ƙwarin gwiwa saboda zan miƙe daga gaske sai nemi aurenta na sanar da mahaifina ya ce ya amince ka ko duk abin da kaga yana haske yana tafiya hmm. da yardan iyaye kuma da amincewar su to na ga gode ba na gode shi albarka lafiya Allah kuma ubangiji ya tabbatar da alheri Allah isa kuma da mu da ran maza Aure ibada mu dina sanya buri, a nemi zaɓin Allah ba wai mai wadata ba. Abin da muke so bai zama lalle zo a hakan ba, su yadda rabbi ya tsara. Na yi biya don dama littafi na kawo mata na gama da wannan zan karɓo ba ku rabo da karanta karantar nan kuma ga shi ban san inda take ajiye ba ballan tana da ko miki wani ki zaba ke to ba matsala in ta dawo kawai na da karɓa kenan a'a Hannatu ta ke tafi kuma baki gaya min saƙo na ba wallahi umma na yi da ita amma abin ya ci tana taki Allah umma Khadija tana son Sa'idu sosai. Wannan jaraba haka ta tsotsan banta mai kazuwa ta mai cece. Hmm? ba za ta gane abin da ake gaya mata ba zan abin da zan cutar da ita ne so nake da je inda za ta huta ne ma in samu in huta masoyan mu masu jingina da mu su huta ko ko shi yasa ake ci abin da babba ya hango yaro ko ya hauri ne ba zai hango shi ba anya ko yaron nan ban zai bata ni ina ganin umma addu'a ya kamata ki mata abin ne fa alkhairi Allah ya zaba mu fi alkhairi addu'a fa ina ta yi kuma zan ci gaba da yi daga yau bacci ya yanke a ido na a cikin gidan nan zan gaya wa Allah in wani abin ma ya koma maka kansa amma wannan jaraba ta mai ce haka kai ji gumni ta gumi ba daɗi ta yi zai nemi daidai shi wato babban kuskure ne ka ce ba za ka aurar da yakka ga talaka ba ka dinga gudun talaka ka ce lallai sai mai kuɗi za ka aurar da yakka wannan ba karamin kuskure ba ne wato da alamun da ke so ka fahimta ita rayuwa idan yaro ya zo ya ce yana yi yarinya da aure ya dace a zauna a yi lissafi a gane ɗan waye tukuna daga ina iki ba hakurin a rungumi yarinya a ɗora musu a ce wuya akwai matsala fa to wannan magana ta ka sai ta sa ne karatun baya kar ka manta kai ma fada ba mai arzikin ba ne Allah ne ya baka ka tuno baya wace irin gararan ban rayuwa ce ba a yi ba kafin Allah ya bada abu ai ba da arzikin aka haife ka ba to shi wanda kake gudun gobe ka san waye shi kamar yadda a da ba a san waye kai ba ai ba daidai ba ne ka dinga gudun ɗan talaka sai dai kawai masu kuɗi a zauna a junan mu kawai sai dai a dinga musayar 'ya'ya wane auri 'yar wannan wane auri 'yar wannan dan talaka ba zai auri 'yar mai kuɗi ba ai kuskure ne a wannan magana ta kai Ali Dawud insha Allah zan zauna in ga menene abin da ya cancanta kuma ba tare da wani bata lokaci ba in har abin hakan yiwu hakan yana lahiri za a yi insha Allah to wannan maganar da kai kamar baka gamsu da abin da na faɗa maka ba a'a ka bane akwai ka san komai na buƙatar a to wannan ba wani ba wani abu a tsakanin mu bai dace a ce ana ta cece ku ce ba ba wani abu fatan mu dai Allah ya ba mu abin da ya fi alheri yawa to abin da ya kamata kenan amma batun maganar ka ce za ka tsaya ka yi shawara ko wani abu kamar baka yadda da abin da na faɗa ba ka ba ba ma za zan duba insha Allah ba ma za na gode kwarewa da na kenan to ya garin ya kwana biyu to ai al'amuran sai a hankali kin san dole a ta faramfe jama'a kai nan a kai can a dawo dai a ga dai an yi abin cikin kwanciyar hankali da jin daɗi bana so fa ka tada hankalinka akan hidimar bikin nan dai ka yi ka bi komai sani sani ai ba za a yi haka ba komai daidai ya samu a yi shi kawai a wuce wajen zan dai iya bakin kokari ne motar kwaɗayi motar kwaɗayi motar kwaɗayi karka damu dan Allah ba mamaki kila bata ba gane ne ba ne kin san abin da yawa na san kila akwai wasu da suke zuwa shikenan ba damuwa kuma ka san me nake so gaya ma ba na so ka je irin ka ta da hankalin ka din na kai rama irin ta angwaye din nan da suke yi ka rame ni ba na so a insha Allah haka ba zai faru ba kina nufin ka in dan yi dan kan nan kenan Imana. to ba komai amma kin san ni dai dole ne duk abin da zan yi in ga na faranta miki iya bajinta na dai dole ne in yi shi ko na sani wallahi na sani sosai amma ni dai kawai dai bana so dai ka takura kanka saboda bana so dai in ga kara ni ba matsala zai na kenan. Ainihin na zo wajen ki in naga kina washe min bakin nan kina wushirya. Wallahi Allah inda ka san ka in tafi. Allah sunan wani guri a Kaduna wai ɓashe marot. Allah ina gaya miki ba na son da jin murna. To ba komi, ka gaya min da umma. Ko kuma wani laifi ne wata kin san yaro ba a kake ya sai da manya ba sa kila ko ban sani ba ta da kyau. Ba wani laifi. Saboda na ga alama ina da ƙarfi a wajen ta ita ba. Sai an jima baby. Yawa. Thank you. umma ina can sai kuma na ji kiran ki kin ce kina son gani na yanzu yanzu ne wallahi kuwa cewa ne Khadija ta turo ka na ji shirwa malam ya ci shirwa kaga mutane ana ta raban goron bikin nan can na ƙauye suna ta shirye-shiryen towa to kowa aka kai masa sai ya ce a ina ne wurin biki sai ya ce a bari dai za a tambaye ka na ga yanzu ba kawo katin wurin da aka kama za a je a yi bikin ba ko? To, ai umma na wajen taro ko ko wajen biki ai gidan ubanta nan za a yi komai Umma in na fahimce ki kina nufin Ibiyar Santa kenan. Sannu dan gari. Allah sarki Umma kenan. To Umma aikin kin san shi wannan al'amarin na manya ne wanda suka ci suka da kai. Ah. Ni da bani da ƙarfi kuma ni ne ƙaramin sana'a. Ai bani da halin da zan iya kama Ibiyar Santa inda za a yi wannan al'amari Umma. Yawa abinda kawai na tanadar in Allah ya kai mu an ɗaure aure. Dare da lafiya idan na ga da halin haka a ƙofar gidanmu za a yi majalisi. Majalisi? da niyyar Allah ya albarkaci wannan al'amarin aure kuma ya sa masa albarka ya ba mu zura a ɗaya ba. Mm, to ba damuwa wannan ai matsalar ka ce saboda ba bangaren ka a can gidanku ne za a majalisin ko to ba damuwa bane wannan yi. Allah ya sa yi lafiya a gama lafiya to ni na bangare na nake magana an kaga mu ba zai yi a zo a nan gidan a takura ba shine na ce ka samu wani wuri ka kama inda za a je a raɗa shi. Gwamma kenan. kin aka ce ka ai a manta da albasa abin da na shi shine ko bangaren ko abin da ya kamata na ga a yi shine sai a samu masu ishiriniya su sauke ishiriniya da dala'il kai duk ban yi wannan abin da za a yi ba amma ba shi nake maka magana ba event center wurin da ake biki game mun wurin nan da ake zuwa a rakashe nan nake maka magana da a gaskiya umma ba ni da halin da zan iya samun kuɗin da za a yi wannan sabgar na kama wajen event center to ka san me zan gaya maka ƙarshe ka tashi ka je duk inda za ka shiga ka fita ka nemo kuɗi ka kama wurin nan idan ba a samu wurin nan ba za fa iya samun matsala ni daga wuri ba kuma ba ni da hanyar da zan samu ba zai yau in yaudare ku in yaudare kaina ba gaskiya ne to mu magana a buɗe ba ka da kuɗin da za a kama wurin biki babu magana aure eh a tafi wa mun shirin na fasati yarinya Allah ya bata nagari mata canji da mafi alheri kai ma ka je Allah ya hada ka da mafi alheri yanzu umma akan rashin kama event center kin gwammace a fasa auren da yake tsakanina da yanki tas miji goma ai ba uba goma bane dan ma ba daura auren ba inda wurin biki a je a raka shi idan babu wurin biki abin da za a yi hannun karba hannun mayarwa ka je ka turo magabata dan abin da aka kawo da bai cika cokali ba wanda dama na karba ne da kaddara da haƙuri kawai wai a rufa da buzu mata malami ta yi cikin shege kai tun da ba za ka mana abin da kake so ba muke so ba kai mun maka wanda kake so ka tura su su zo su karba maka abin ka kawai magana tsare wai sarkin lakwaje ya kafan biyar. tun da haka kika ce shi hausa, su iya magana suna cewa guntun gatarin ka ya fi sadu ka bani eh. amma tun da haka kika gwammace ayi. sai a yi miki yadda kike so. Za a tashi a tashi a bani filin tsakar gida ina so shara. Ke mai kwaɗayi. a ji a wuri yar mai tukunya da kara ka ga ka ta haɗi kenan ba nan gidan ba. Cikin mawatar kwaɗayi. Gaskiya umma wannan bai kamata ba akan abin da bai shafi addini ba wata bid'a sannan zaki ummace in zauna gida ba a aure. Ah. tsoron sabon salo ya kiran sallah da usur ni kika ga kike nunawa da hannu kike rike kunkuru kina min jijjiga kina ga magana to rufe da duka akan wannan mafarkin kike min rashin mutunci an rantse da Allah zan tashi miki bugun cika shekara yar mara mun <laughs> kin ai ba zan san kina kuka ba in kin cika yayin shigo ɗakin nan ga ido na gara-gara a tsakar ɗaki sannan na san kin yi kuka mara mutunci wani abu sai mata in ban da abin ma ce don an ce ba za a kama iban santa ba shi kenan sai a ce ba za a a nan aure ba haka ta gaya mu ta ce matsar ba za a kama iban santa ba sai dai a haƙura da bikin ni kuka sani idan dai gida tabbabba cikakken namiji a cikin gidan to ba sai abin da za a yi sun ce ta zaɓa haka ta ce mai haka ta zaɓa to shi ne ce bari in zo in sanar maka saboda ka san da halin da ake ciki ka sani daman can a baya na gaya ma wannan magana yanzu to gashi ka ganewa ka kuma ka biwa ka. iri-iri a ce mace ta hana yi aure saboda an ƙin bid'a amma ka yi haƙuri Allah ya sa wannan abun shi yin fi alheri zan tura iyayenka mata su je su karɓo kayan kamar ina ta ce a zo a karɓo ce gurasan ne? Nawa ce gurasan? Naira hamsin. Naira hamsin? To juye mu a leda. Naira hamsin duka guda ɗaya dai. To sai ka ce mu naira hamsin hamsin. Eh Bahaushiya, to naira hamsin hamsin. To samun ta ɗari biyar. To. Amma da Allah malam ka kyauta. A za a kyauta miki, a yi ba ki da matsala. yawa gashi na gode Allah ya bada sa Allah ya buɗa amin ɗan mata da Allah sunan ki ne <laughs> me yasa kake tambayar sunana kai gani na kina da hankali kin san me kike yi <laughs> yanzu shirin fita na yi Ta yasa nake ta Allah Allah in zo saboda na san zaki bi masu masu taurin dashi mm, wallahi aini lafiya lafiya ga gida ya aiki lafiya ga to madal alhamdulillah Madal. ta ta musamman ai kuɗin dashin na karo sa'idu da kokari ba na yi ba na yi wasa ba ba tunda ni ma kwasa na yazo ai ba a min wasa ah, kin ga ai ba na yi wasa kuma da dukiyar jama'a ba tunda an tattara wani za a ba eh. <laughs> gaskiya wallahi to Allah ya to amin amin Allah ibada sa amin amin amin amin ba Allah ya albarka sa a gama lafiya amin amin ba ai ko dan wannan addu'an naki babu mutun yayi da shi a wajen ki <laughs> Allah ta addu'an na gaba a karamin alheri haka ne wallahi Allah ya saka da alheri na gode baba yawa baba da na so in ƙara hannu ne eh. wai iya eh, zama na cewa na yi kamo biyu a'a ka bar dai hannun a gama wannan din lafiya in aka gama shi ke na sai kuma hudun ma ka yi ka ɗebi abin ka ga su cin kwas abin a hankali ne saboda mun ga kasuwan kwana biyu ta ɗan fur eh wallahi ta to shi ke na wani to baba sai an ji ba a gaida manya eh, baba sa'idi sa'idi baba baba Da ah, Ya haƙuri garba mai gurasa yau sati na ɗaya kenan da dawowa. Haba garba mai gurasa ɗari biyu dai da na karɓa na ci gurasa yau fa na dawo. gado Allah ni ba ruwana da wani mai gurasa. Wallahi in baka aje wayan nan ba zan bige ta. To bari zan ma magana ya. Ka mar da ka baya. Ka je ka sa ni a rigima ka karɓi kuɗin mutane ba wani gaisuwa ni. Kuɗi kawai na sani. Hajiya, nana ce ta rasu gurin badi'a. Ina ruwana da mutuwa tafi mutuwa mutuwa. Ni kuɗi kawai na sani ni. duk wata harka ta ni ta kuɗi nake yi ba na harkar talauci harkar tsami kawai ban kuɗi na. Kin ga wannan zazzabin da aka yi ka magani dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar bata shafan ba. Dan Allah ki haƙuri. Tun da ka ɗauki adashin nan ban kuma ganin ka ba. Inda duk kake sai da yalanka da aya na zaga na zaga an ce ina can ma kayi cutar. to saboda haka yanzu kuɗi na za ka bani kawai ba za ka haɗa ni faɗa da rigima rigima da mutane akan kuɗin adashi ni ban taɓa faɗa da mutane akan kuɗin adashi ba sai a kanka ni da na sa haka kama da ban sa ka adashi na ba na tausaya maka saboda kana sai da ɗan yalan da bai fi kuɗi kalilan ba na tausaya maka na sa ka adashi da ka ɗauki adashi sai ka gudu butulu to kuɗi na za ka ban kon kai ka wajen 'yan sanda ko kuma mu je wajen mai unguwa ka zaɓi ɗaya daga ciki hukuma yanzu tun da babu hukumar da za a je a matsa mutum ya faɗi laifin da ya yi ko ya faɗi gaskiyar abu yanzu fa babu ita komai zai da ne kuma gun 'yan sanda hajiya kuma sannan ki ce ni za ki fara kaiwa duka kake tsoro sulhu alheri ne hajiya to ku ka gamu da shi ka gamu da duka hajiya kai haka ni fa kuɗi na za ka biya ni ba za ka haɗa ni rigima da mutane ba kaga ko mutuwa ka yi sai na riƙe makarar na ya gole kafanin wallahi sai an biya ni kuɗi na dan ba za ka haɗa ni rigima da mutane ba ni ma kuwa hajiya ina da wannan burin dan na rubuta wallahi mm-hmm. da wanda ni ma an suka mutu wallahi sai dai a zage ni oh. amma sai na rike ni ma makaranta zagi zagawa ne eh, zagi zagawa ne hmm gaskiya dan an cuce ni ni ma oh. ina nan dan haka yanzu ki hakuri din a ah, a ah, a ah, to mu je wajen mai unguwa mu je Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina lafiya kalau lafiya lawa da kasuwa. Alhamdulillah. Dai na cika alƙawari. to kamar da yadda na gaya miki a farko kin san shi gaskiya ɗaya ne kuma ba abin da lamarin aure ya fi bukata illa fahimtar juna soyayya da gaskiya da aminci da kuma haƙuri da yau da gobe to ka kamar yadda na nuna miki a farko kuma na sha ambata miki a haɗuwa na da ni ba kowa ba ne kuma ba ɗan kowa ba ne hasali ma kin ga sana'ata ƙiri-ƙiri kin ga yadda nake sana'ata to gaskiya ya kawo ni da kuma amanci da kuma harkar aure Allah ya tabbatar mu gaskiya ne wannan dama an fi son mutum mai faɗan gaskiya da riƙon amana gaskiya sha'anin aure gaskiya ake bukata da riƙon amana don haka karfi da ni dai abin da ya kawo ni shine ne inda Allah ya bani iko aure ya tabbata tsakanin ni saboda dai haka da za ka yi tattasa ƙarya a cikinsa ni ba kowa ba ne, ba kuma ɗan uwa motar kwaɗayi motar kwaɗayi na ga daga dawon alhaji kin canza fuska ba kamar yadda da muke da ke ba babu komi